Mataimakin gwamnan jihar Katsina ya sabunta rajista da katin zama ɗan jam'iyyar APC a matsabar shi da ke cikin karamar hukumar Katsina a shirye uwar jam'iyyar APC ta kasa baki ɗaya, na sabunta rajista da katin zama ɗan jam'iyya a ranar Laraba goma ga watan biyu shekara ta 2021 mataimakin gwamnan jihar Katsina QS Manar Yakubu shi ma sabunta rajista da katin shi na zama ɗan jam'iyyar APC a mazaɓar shi ta wakilin Kuduwan da ke cikin karamar hukumar Katsina

uh, Masari Kochowet, Masari So I'm here now uh, following their call. I've come to register my own name to my calling unit. So I'm also calling on everyone of us to come and register for civil duties, virtually civil duty. And remember also, just a lot of advantages because if you are a rich party, elect anybody that you wish. And even if you want to become a senator or a councillor, you still need to be a registered party member before you can be elected. Shugaban kwamitin kula da raba katukan jam'iyyar APC a jihar Katsina, wanda wa jam'iyyar APC ta kasa baki ɗaya ta turo Alhaji Alukumo shine ya sabunta mashi katin. yayin da shugaban jam'iyyar apc na riko na jihar katsina malam shitu Eshitu ya mika mishi sabon katin jam'iyyar taron sabunta katin na jam'iyyar na mataimakin gwamnan ya samu halartar mataimakin shugaban jami'ar apc na riko mai kula da shirya kasana alhaji mamman yara basari sai honorable salisu yi sansi da majalisar tarayya mai wakiltar kasana ta tsakiya ta da shugaban jami'ar apc na karamar hukumar kasana alhaji babangida shinkafi sauran sun hada da honorable sani aliyu Lami, kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin wasanni walwala da jin daɗin jama'a na jihar katsina sai honorable aliyu abubakar albaba da majalisa mai wakiltar karamar hukumar katsina sai wani baban gida na samu shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar katsina da dai sauransu abdulrahman kabirjani mobile media crew